hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 wanda ya daidai da talatin ga watan shida shekara ta 2026 mun sake haɗuwa cikin kaddarawan Allah da rahamarsa a wannan masallaci mai albarka na ummina Aisha da ke nan layin Alhaji Bello Abdullahi Allah ya kara masa lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan unguwar Dosa cikin karamar hukumar kaduna ta arewa a cikin jihar kadunanmu ta tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu wa ridwanun minallahi akbar kuma yardan allah shine fiye da komai na babban malami shek abdulrazak bin abdulmuhsin albadar hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wanda kuma wannan shine darasi na shida daga farkon fara karatun littafin zuwa yau idan ban kuskure ba saboda littafin da ne amfani da shi a wancan makon ba shi ne wannan ba shafi na goma sha biyar muke ko za mu tashi ne cewa alal mu'min fi hadal makamil azim an ya kuna musari'an lil khairat nan ne to Allah ya datar da mu bayan malam ya kawo mana abubuwa guda biyu idan ba ku manta ba a wancan mako wanda ya kiraye mu zuwa gare su na farko neman yardan Allah ko na biyu biyayya ga yardan Allah ɗin idan an ganta an gane ta bi ma'ana ya ce na farko neman yardan Allah <clears throat> ne ka tashi kai ƙoƙari ka zamto mai yi domin Allah biyayya ga yardan Allah shi ne ka bi shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ka fahimci akwai yardan Allah a cikinsa har yi mana misali da kowane irin abu ne in dai Allah ya ce ya yarda da wannan abu to ka yi haƙuri ka tsaya a kansa wannan shi ake ce ma ibada ibada dama malamai sun ba ta ma'ana shekul islam ibn taimiyya yake cewa ismun jami'un ko li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al az-zahira, wal batina ibada suna ce ga mamiya na duk wani abu duk wani abu wanda Allah yake so kuma yarda da shi idan Allah ya ce yana son wannan abu kuma ya yarda a bi shi ta wannan hanyar to sunanta ibada min al-aqwal kama tun daga furuci kaman karatun alqur'ani kaman zikiri kaman sulhu tsakanin wanda suka samu sabani ko kaman mene umarni da kyakkyawa hani da mummuna kaga wannan al-aqwal furuci ne ake amfani da su kaman kasuwanci ma ta halal ai akwai wanda da magana kake convincing din sai kasuwa da kai wani ma shi sana'an shi ma da furucin ne kamar lauyoyi misali da furuci da rubutu ko wal af'al da ayyuka az-zahira na sarari wanda ake da gangan jiki wal ko wanda ake yi a ɓoye, da akwai ibadan da yarda kawai ake so kai ibada ce ta zuciya kaman yarda da samuwan Allah kaman yarda da Allah yana sama kaman yarda da Allah ya daidaita kan al'arshi dukkan waɗannan kaga ibadatul qulub ne ibadu ne na zuci kuma sun ma girma a wurin Allah subhanahu wata'ala wurin lada sannan kuma sun fi hatsari idan mutum ba shi da su duk zunubin da aka yi da zuciya ta kun da aka yi da gangan jiki hatsari kila kun ji abin bambara kwai wai raƙumi a kabas ko to ku biyo ni ku fahimta annabi adam alaihi salam saba ma Allah da yi da me yayi da jikinsa ko sai Allah ya ce kai ya ci ayan itaciya sai ya ci sai aka saukar da shi daga sama duk da dai malamai na cewa an saukar da shi ne don ya zo a raya kasa da ibada ba wajen laifin ba saboda Allah ya riga ya fale ta an fahimci wannan to amma annabi adam alaihi salam zai koma aljanna ko ba zai koma ba zai koma aljanna an gane wannan sakamakon wannan kuskure ne na cin san itaciya amma iblis ba da aka ce masa sujada kangarewansa a zuci ne ko a jiki zuciyarsa ne ta ƙi sai jikin ya ƙi yin kuma shi ya fita daga rahama ba zai ƙara komawa ba la'amla anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajma'in to kun ga hatsarin ibada ta zuci idan mutum bai da ita da kuma muhimmancinta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya tabbatar babu abin bauta bisa cancanta face Allah kuma ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam dan sakon sa ne da kadan sa ne imani da aka ya mutu akan wannan to watan wata rana sai ka gan shi a aljanna kaga wannan kuduri ne na zuci ne to shine anan da mala ya taho zai dora mana akan duk waɗancan bayanai sai ce wa alal mu'min ya zama tilas wajibi akan duk wani mumini Allah ka samu a cikin muminai fi hadal maqamul azim a irin wannan matsayi mai girma na samun yardan Allah ya zama wajibi akan mutum inda ya yarda shi mumini ne an yakuna musari'an lil khairat to ya zamto cikin masu gaggawa wurin aikata alkhairi haka Allah ta'ala ya dinga faɗa mana shi ma cikin alkur'ani ko yace wasari'u ila masari'u ila magfiratin min rabbikum ko ku rige rige in za a fika a komai karka damu amma in aka fika ibada ka shiga tashin hankali har sai ka kamo wanda ya fika wani wurin yace fafirru ila Allah ko ku yi tsere zuwa ga neman yardan Allah a wani wurin da ya faɗi aikin alkhairi sai ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun a cikin irin wannan aikin nagarta to duk wanda zai gasa yayi a cikin neman yardan Allah ne ba a cikin wani abu wanda yake saban Allah ba to shine malai yace ya zama wajibi akan ka ya kai dan uwa mumini kai gaggawa me yasa ce kai gaggawa saboda din numfashin da ka fitar ko ka ja wani na daban ne ka riga ka yi gaba ka kusanci kabari in ka shaka ka fitar to ka matsa ne ba kusa da kabari ne kulli yawmin yuqarribuna ila nihayati duk wata ranar duniya tana kai mu kusa da karshen rayuwar mu ne to shi yasa ake so kai amfani da lokaci la an yakuna mutaqati'an mutawaniya ba kana mumini kuma a same ka ka kasance mutakasi'an mutawaniyan wato wanda ke kasalalle mai ja da baya ka rinka kasala cikin aikin da'a wannan siffan munafukai ne muzabdabina na zalika na zalika iwa La'ila, la ilaha sannan kuma wala ya tuna salata illa Ku kusala to ba a so a same ka kana mumini mai neman yarda Allah kasance ka salalle wanda yake mai ja da baya cikin abin da Allah yake so yadda da shi mufarritan an musawwifa kuma kar a same ka mufarritan mai sakaci ga abin da ya kamata kai Allah yadda da kai amma kai ta jinkiri ba ka yi ba kana zan kana kana sakaci abu na wuce ka mubayyi'an kana mai tozarta lokacinka karkai wannan musawwifan kakka zama mai jinkirin tuba ko aikin alkhairi shine taswif mutum ya ga yana wani laifi ya gane laifi ne amma ce zai bari lokacin da ka gane shine lokacin barinka shi yasa Allah ta'ala ke kiran duk wanda akwai sauran imani a zuciyarsa da cewa in ya fahimci wani abu da yake laifi ne kakkabe fita a laifin ya koma wurin Allah eh alam ya lillazi na amanu an takhsha da zikirin la haka Allah yake ce wai shi lokaci bai yi ba ne ga masu imani da lokacinsu zuciyarsu za ta kanka za ta cika da raurawa da tsoron Allah ta koma wurin Allah subhanahu ta'ala? to kaka zama mai taswif musawwifan kana jinkirta aikin da'a ko kana jinkirta tuba ba a samun yardan Allah a haka sai malam ya ce ga shawara ta gare ka wal yakun duk bawan da yake mumini ne ya kokari ya kasance ra'iduhu jagoran shi wanda zai rinka kallo yana koyi da shi shine ra'id wanda zai shiga gaba ka bi shi shine jagora ai da Hausa ko wanda zaka sa shi a matsayin madubinka da zaka yi mabiyayya fi hadal bab a wannan babi na neman yardan Allah wa qudwatuhu fihi kuma ya zamto wanda ake so ka sanya zamto qudwa abun koyinka fihi a cikin neman yardan Allah shine ya zamto biya Allah wa rusuluhu sune annabawan Allah da jakadinsa manzanninsa kenan ka rinka kallo sune sune wanda ka koyi rayuwarsu samfurin rayuwanka ya rinka fitowa daga gare su wannan maganar tashi ai tafsiri ne na wata aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko kuna da abun koyi mai kyau a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shine mala yace ya zamto wanda zai zama jagoranka a wannan babi na neman yardan Allah abun koyinka a cikin neman yardan Allah kai kokari ya zamto sune annabawa da manzanni bi ma'ana koda duniya za su zage ka koda duniya za su kika koda duniya za su juya maka baya kar ya zamto damuwanka abin damuwarka shine shin abin da kake Allah yana so shin abin da kake daidai ne da yardan Allah idan Allah ya baka wannan to ka sani an datar da kai ko da ba wanda yadda da kai malaye musu addu'a ce alaihim salawatullahi wa salamuhu ira da aminci Allah ya tabbata ga waɗannan annabawa sai ce to hanzari ba gudu ba don mu gane karatun asarari wa min al-amsilati al-azima fi dalika kai daga cikin misali mai girma a cikin abin da ya shafi koyi da annabawa dinnan a cikin neman yardan Allah qaulullahi subhanahu wa ta'ala annabihi Musa alaihi salam shine abin da Allah ta'ala ya faɗa dangane da annabi Musa alaihi salam a cikin suratu Taha ayata 84 Allah ta'ala ya nuna mana yanda ake gaggawan bin Allah ba tare da tsaga kafa ba yanda annabi Musa ya aikata kuma ku ga yanda za ku gane malam malami ne sai ya faro da annabi Musa saboda babu al'umman da take kamanceceniya da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummomin dukkan annaba gaba daya kamar yadda al'ummar annabi Musa take kamanceceniya da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana akwai similarities masu yawa tsakanin al'umma annabi Musa da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa an kun shiga Qur'ani za ku ji tun daga bakara ake magana annabi Musa har sai da aka zo ƙarshen ƙur'ani ko a can Allah ta'ala ta magana wa qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara kaga suratul baqara 60 sai da aka zo ƙarshen izudin ƙarshe aka ce sufi Ibrahima wa Musa saboda kusancin su da annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka hau da shi sama yace uridat alayya al-umam an bijiro min da al'ummomi yanda za su kasance ranar alkiyama Ya ce a ciki suna wucewa kaman fareti ina ganin su ce wani ya wuce shi shi kadai mala'ika jibril alaihi salam ce da shi wannan annabi ne shi kadai ya imani a zamanin shi har ya koma ga Allah ba wanda ya bi shi ai ka san ci bakar wahala yanzu ko a layinku kadai ka zama ustazu sai ka ji jiki ha <laughs> malaka ya ce gaskiya ne to haka nan yace sai ga wani da su biyu shi annabi mutum ɗaya kaɗai imani da shi yake sai ga wani yana da arrahat mutane ne da tsakanin tara da goma ko sha kaɗan su kaɗai suka yi imani da shi yace ina zaune sai na ga wani da mutane masu yawa ba a tare da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma mala'ika jibril wannan al'umma ta ce domin duk wanda ya wuce sai a ce wannan annabi ne ba wanda ya imani da shi wannan annabi ne mutum biyu suka yi imani da shi wannan annabi ne adadin da suka yi imani da shi ba su wuce tara ko goma sha kaza ba to da ga wasu masu yawa sai ce ma mala'ika jibril wannan al'umma ta ce kaji yadda yake kaunan mu ko shi yasa ya kai girma abun kunya mu kuma mu kasa biyayya da shi mu kasa riko da sunnansa sai ya ce haza musa wa kawo wannan annabi musa ne da mutanensa kun ji dalili na. Ya ce wannan annabi Musa ne da mutanansa ce ba a jima ba sai ga wata dandazan da tafi wannan kafin yi magana ta aka ce to ga tawagar ka nan da su Umar Shehu Zariya. ai fata alkhairin kenan a ɗan albarka ka gane amin ya rab Allah ka samu ne aka ce to ga kanan ran alkiyama wannan kuma al'umma ka ce duk aljanna za kai ba wannan ba bayan aljannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarni aka ce da shi a cikin wannan janjazan akwai dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da an ce ku sauke kayanku a duba ba na a kama su da laifi bi ma'ana ba hisabi ya Allah ka samu na ciki to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan gaba sai tashi ya shiga gida kuma bayan isha'i ne malam wallahi har ya fito a subahi sahabbai na masallacin suna tattauna suwaye dubu saba'in din nan mu yanzu inda ba cewa za a yi rabon daloli ba nan kan ko kwana biyu ne a akwai wanda ke zuwa wuken ran asabar malam ran laraba ake kwana kwar gidan shi saboda neman kashin miya to su sahabbai kaji kai malam yusuf kwana suka suna tattauna sabatan nasa ya dukkun suka kwana suna tattaunawa su waye dubu saba'in din nan wasu sahabban suka ce muna ganin cikin sahabbai ne za a cire su saboda su kansu sahabban sun kai dubu ɗari da kusan goma sha wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su kaga inda za a cire dubu saba'in su ma ba duka bane wasu daga ciki suka ce kai alladhina wulidu fil islam muna ga wanda aka haife su a musulunci ne mu ko kila da mun bauta ma gunki yanzu mun tuba su waɗannan ba samu wannan matsalar ba kuna jin wannan har sai da annabi sallallahu alaihi ya fito da abahi ya gansu yaya suka ce ai tattauna muke muna so mu ji suwaye waɗannan ka je ka karanta cikon hadisin sai ka ji suwa ne ne, ai ba ba da komai a rako? yawwa to mu tsaya a daidai nan to ƙarin ma rumo dai in ka je kai binciken za ka tarar da asar ɗin da ke nuna a cikin dubu saba'in ɗin kowane ɗaya shi ma zai iya jan mutum dubu saba'in ƙarƙashin shi wanda ba ya musu hisabi ba malam musulunci musulunci kagan Allah ya ke mu zai gangaro har garin Zaria ya wuto unguwar ko ya fara sauka a Zariya. daga daga misali sai karu ta unguwar sai ya mamaye dukkan mu shiga insha Allah rahamar Allah duk ta wadace mu to shine malai mana kutance da annabi Musa alaihi salam da yake cewa wa ajiltu ilayka rabbi litarda na kuwa yi gaggawan zuwa gare ka ya ubangiji don neman yardanka shine wa ajiltu ilaika rabbi litarba kaga ashe in an gane yardan Allah gaggawan binta ake yi shi shine abinda malam ke so mu gane Ya yace akhadha ahlul ilmi min hazihil aya malamai ma'abuta ilimi sun yi riko da wannan aya ba sa sakaci da alkhairi da yardan Allah duk inda suka tarar da shi wa minhum shaykhul islam ibn taimiyya. daga cikinsu akwai shekul islam ɗan taimiyya allah ya masa rahama al asla ya ce abinda yake asali ga dimme neman yardan allah shi ne an yi tsari al'abdu fi naili marzacin lahi mutum an yi tsari Ba wa ya gaggawa kar ya jinkiri kar ya ɓata lokaci ya gaggawa fi naili marzacin lahi wurin ganin ya samu yardan allah karkarin ga lissafi da sauƙi ko wala kakka ka lissafi da me zan samu kakkai lissafi da za su hana ni malam kafin su baka Allah ya baka tun da ya baka numfashin da kake rayuwa ya baka lafiya ya baka rayuwa wata rana ko sun hana ka zaka ga Allah ya baka inda kana da rabo to kai gaggawa wurin neman yardan Allah kun ga sai ya ce la an yusawifa duk ba wanda yake mumini ka a same shi yana jinkiri yana jinkirta neman yardan Allah ba ai yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma abi zarrul gifari yace da shi la tahqiranna min al ma'ruf shay'a kai abi ina kaunanka dama ya taba gaya mai yace ina kaunanka yace karkarai aikin alkhairi shay'an ko min kankantan shi ko fa buta la kai sai aka kai masallaci karkace bari na samu kuɗi dozin zan siya siya dayan yanzu ne damar ka shay'an ko min kankantan sa yace walau an talqa akhaka biwajhin talik ko da ku zaka ga dan uwanka musulmi ne ka sakin masa fuska kai masa murmushi ya ji dadi a ran shi sai Allah ya yafe maka sanadiyan shi karka raina wannan yace aw yu'ajjil inji malai ibn taymiya yace kuma asalin al'amari shine bawaye gaggawar neman yardan Allah kada ya jinkiri kuma kada ya kada ya daga kada ya daga kafa kar ya jinkiri saboda anan at-taswif da at-ta'jil din ma'anan su ɗaya ne au an yu'akhir kun ga ita ma duka na uku ne kun san larabci na da yalwan kalmomi ko mutum ya maida neman yardan Allah ya zanto shine abu na biyu yu'akhiruhu ka maida shi wani abu na biyu alhalin shi ya kamata ya zama na nawa na farko fa kam min unasin mala Bin Taimiya ce an fa samu da yawa daga cikin mutane ka sani a tarihi da nassosi da hadisai da ayoyi sun tabbatar an samu mutane da yawa akharu a'malan sun yi jinkirin aikata wasu ayyuka yunalu biha ridwanullah irin ayyukan da ake samun yardan Allah subhanahu wataala da su suna ta jinkiri malan kwatsam fadahamhumul maut sai kawai mutuwa ta afko mu shikenan ha shikenan shikenan bai kwana uku ba ko in ce kila kwana biyu kenan kwana biyu kenan akwai wani matashi dan garin daura ne matashi ne sosai yana ganiyarsa kawai Mallam ina ga ya daura status tsaza an jima shi ma sai aka status da shi Ya yayi hatsari ba ciwo ba komai gashi matashi mutumin kirki malam mai kokari ina ga Ahmad sunansa shekaran jiyar nan na gani iyali na ke nuna min dan garin su dan uwansu ne ya aka yi Allah ya karbi rayuwarsa amin ya rab Allah ya gafarta mai Allah ya sa aljanna ne makoma da shi da dukkan wanda suka riga mu da imani to fadahahumul maut sai mutuwa ta afka musu kuma mutanen kirki ne amma ba kai gayi ba kun gane wannan dan adam a wancan ayan wata aya ne farkon ta kace ke cewa anna mutum malam abla ibn abbasin cikin tafsir al-imam ibn kasir yake cewa wannan ayan tana magana ne akan mutumin da inda a ce yau ana haihuwar shi zai faɗi ma Allah sujada ya girma a haka ya furfura a haka ya mutu a haka yace da za a bijiro mai da aljanna kuma a waje a yau ma idin bi jahannam a zo da wutar jahannama filin kiyama kowa ya ganta to zai rinka cewa anya wancan sujadan da ne ta yi har rayuwa na ta kare mako anya za ta isa in tsira daga jahannama ko ko za ta kai ni in samu yardan Allah to kaga shi yasa ba a san jinkiri ina ga wanda kuma ba hakan ba bin taymiya ce kar kai haka dan mutane da yawa an samu sun yi jinkirin aikata ayyukan da ake samun yardan Allah sai mutuwa ta musu afke wa bagatkumul ajal sai kuma ajali ya rigaye su kafin su su kai din sai ajali ya riga su isa wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna ko haka kun tuna hadisi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jira wasuka alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha ai wani ne zai ta aikin kirki sai an zo ƙarshe ya Allah kakka jarabe mu da wannan dan tsarkin sunayenka sai lokaci ya zo ƙarshe malam mutum ya samu zamiya sai koma kawai na aikin mutanen banza yana gama kamar su ne burgewa dama Allah yi bai da rabo yana juyawa can sai Allah ce ku ɗauko min shi ya mutu a wannan halin shi kenan wani kuma zai ta laifi amma saboda tsarkin zuciya da wata manufa ta alkhairi da ke ransa da kuma rahamar Allah da ta rigaya a kansa kwatsam zai zama mutumin kirki kafin a yi nisa kawai sai mene Allah ya ɗauki rayuwarsa shi mutuwa ta zama masa alkhairi Na ji Muhammad Hassan Allah ya kara masa lafiya yana magana akan wani lecture da yi taken lecture as-sabat hatta al-mamat ku downloading din ta internet ku saurara za ku amfana Asabat sabat hatta al-mamat tabbata akan addinin Allah har zuwa ga mutuwa to ya kawo wani kirista da yazo ya ya zai musulunta yazo yana cewa uridu an akuna muhammadi haka yazo yana ce masa a Egypt ne a misra yana ce musa a masallaci na sun zama muhammadi su aka suke ce ma in mutum ya ce zama musulmi suka ce limada ya ce dalluni wala aluni, ku nuna min yadda da zama ba tambaya nake so ba karshe su ba malamai ba ne suka ce biyu su suka kai shi wurin malami kafin sallah a gara ya shiga malamai masa bayani ya ce mafarki ya yi ta mafarki Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so daya a mafarki yana ce da wa da shi kun muhammadi ka zama musulmi ya ce wannan mafarkin ba zai wa a ce karya ya gani ba shi dai zai zama to shi ne da ya musulunta aka shiga sallan azahar malam wallahi a sujada ya mutu wallahi a sujada ku je ku saurari lakcin ta shek muhammad hassan asabatu hatta mama za ku ji karin bayanin ma nan na tsuke muku to kaga wannan shine mala yace fa bagatum al'ajilu mutuwa ajali ya rigaye su qabla an yuhaqqiqu tilkal al'amal kafin su tabbatar da wannan ayyukan misalin mutumin da Allah zai bashi kuɗi ne da dukiya shi zai gina mutane masallaci ko zai gina musu makaranta ko zai gina asibiti ko zai gina kaza ko zai yi kaza sai ce amma ina so in kitchen din biliyan kaza ne ko miliyan kaza by then na san zan yi shi standard standard din kenan yanzu da Allah ya baka tunanin kawai kai abin da zaka iya in Allah ya kai ka lokacin sai ka dora kun ya baka dama ka yi wanda ya fi shi amma dai kakkai jinkiri malai ce wa qabla an yafuzu bi tilkal khisal kuma mutuwa ta musu abke gabanin su rabauta da wancan ɗabi'a wanda ake samun yardan Allah sanadiyyanta Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka sai ma ya ce falwajibu alal abd dan haka da yan uwa ya zama tilas akan duk wani bawa na gari an yakuna sa'iyan fi ridwan ya zamto mai faɗi tashi sa'iyan mai gaggawa da faɗi tashi wa an lil insani illa ma wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al to ka kasance sa'iyan mai kokari mai fa'ita shi mai gaggawa fil ridwan a cikin neman yardan Allah musari'an musa'iyan mai kokari mai shige da fice musari'an kuma mai gaggawa ila nailihi wurin ka ga ka same shi jaddan mustahidan mun tafasar wannan tun a farko can bayan mutumanta ba a ranar muqaddiman ka zamto mai kokari kai don Allah mustahidan kuma ka bi hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi yardan Allah din fi tahsilihi wurin ka ga ka samu wannan yardan Allah wa yakunu da'buhu da'iman kuma ya zanto dabi'anka a koda yaushe wa abadan kuma dabi'anka da har mutuwa ta cin maka a samu dabi'anka a koda yaushe kuma dabi'an da zaka tsaya akan ta har mutuwa ta cin maka shine iltimasu ridwan neman yardan Allah a san halinka ne wannan akwai wanda kai na wucewa kawai za a ce lokacin sallah yi ko ba ka bane wani na wucewa za a ce yau da ina ake gama ci wani na wucewa za a ce ka to jama'a fa su ji da takalman su haka ne ko ba ka bane wani na wucewa za a ce wani abu a ga ina za shi fa kun san an kai shi station ya fa kirga shikenan da abubu wannan shine ɗabi'ar shi wani ramzi ne da ake gane shi da shi to kai ya zanto abinda da an ganka akwai bayin Allah da malamai ke faɗa ko abota za ka yi kai abota da su mutanen da in ka gansu za su tuna maka Allah in suka yi maka magana zai ƙara maka imani to waɗannan ka ƙanƙame su in za ka rasa kowa a duniya ka rasa irinsu to kai ɗin kai ƙoƙari kai ne su ba wai su kai za ka nemo ba kun fahimta jama'a to ya zamto ɗabi'anka da abin da za ka rayu a kai har rayuwarka ta ƙare shi ne iltimasun ridwa neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka ba mu wannan yardan to sai malam ya ce wa kadrawal imamu ahmad magana ma dai ta ƙare duk kowa ya zo ya saurara tun da za a tafi fadan annabin Allah to kaga ba mai sauran magana kuma sallallahu alaihi wa sallam hakika imamu ahmad Allah ya masa rahama ya ruwaito hadisi an saubani daga Sa'uban sunansa sauban bin jubt ko shi ne maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bararren ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sauban din an san shi da tsananin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanu da yanda ya ta'allaka rayuwarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yarda ya rabu da shi bawa ne kun fahimta to amma daga cikin abin da zai baka mamaki game da shi shine shi da aka zo ma za a yanta shi ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon manzo Allah ya bar shi a matsayin bawansa kar a yanta shi ta zama a bawan annabi kaji me yasa yace saboda ya masa hidima kuma ya zaɓi cewa kar a kar a kar a kar a yanta shi ya zama ɗa kuma ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kar a mai da shi cikin mutanen shi a bar shi tare da annabi har ya mutu shine sauban shine sauban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya tausaya ma rayuwarsa yace sauban a da ana fama da talauci a tafiyar nan babu yace amma yanzu Allah ya kawo dukiya akwai baitul mali zauna kai lissafin me kake so ai maka kai maka huta ka ji dadin rayuwa yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam me za a yi min annabi sallallahu alaihi wa sallam eh faɗi abin da kake so ai maka kai ma ka faɗa ko me za a baka sauban ya ce ni abu ɗaya nake roƙo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake so Ya ce ni dai na so ne in makwabtaka da kai a gidan aljanna duk wani abu a riƙe shi a taimake ni da wannan matsayin don Allah ni dai yanda muke nan kar a ce mun rabu aljanna Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awa ghayr zalik ya sauban aljanna ta Allah ce ba wani abu na duniya da kake so daloli rijiyar man fetur kwangiloli ko a baka daloli a farashin gwamnati a koro maka 'yan kasuwa dole su siya a hannunka mana a baka kwangilan taki mana damina ta zo sai aka baka taki kai da talauci ta yin Allah ya kaddara ba ka duba ko can bututun man mana a kai ka ko a kai ka gefen ruwa inda ake sauke masu nauyi ya ce huwa za huwa za huwa za ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai zan samu ni makwabtaka da kai aljanna ban bukatan komai sai shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to ka taimake ni ka yawaita yi ma Allah sujada zan ma Allah magiya da wannan mu zauna tare da kai aljanna kaji wanda suka ci riban kasuwa malam Allah ka sa muna da rabu to an karbo daga tauban Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce lallai manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce innal abda lallai akan samu bawa mumini da yalta misu marzatin layi wanda zai ta neman yardan Allah wala ya zalu bidalik kuma ba zai gushe ba yana neman yardan Allah ko me zai je ya dawo shi da yana kan abin da Allah yake so yana cikin wannan yanayi sai ya burge Allah fa yaqulu Allahu jalla jalla wa azza wa jalla ko sai Allah mai girma da buwaya ya ce li jibril ga mala'ika jibril idan Allah ya kalli halin wannan bawan sai ce ma mala'ika jibril inna fulana na abdi Allah akbar ka ji idafa malam Allah ya jingina ka da kansa ai magana ta kare inna fulanan lallai wani da sunansa Allah zai kira ko kai ne kai da sunanka Allah zai kira yace abdi bawana ne yaltamisu an yurdiyani gashi nan yana ta fafutuka yana ta neman yadda zai samu zai yardar da ni ka in masa azaba ka kace gashi nan yana ta kokarin za zamu daidaita da shi in ya samu abin da ke wuri na gashi nan yana ta neman yadda zai yardar da ni ala da haka kowa ya saurara attention kenan kowa ya kawo hankalin sauri ɗaya in ji Allah subhanahu wataala wa inna rahmati alayhi Allahu akbar wa inna rahmati alaihi mala'ika jibril fa ba ɗaya ke da kone mala'ika ba saduwa ga da kwamandan gaba ɗaya ake magana mutsa'in samma amin na zalabihin ruhul amin ala kalbika Kuna min almunzirin da kwamandan mala'ikun gaba ɗaya ake magana in fai ɗauko wahayi zai sauko da shi ƙasa mala'iku zubewa suke su sujada har sai in ya gama saukar da wahayin zai koma sai ƙalu ma za ƙala shi kanshi ba su ce mai kai sai dai ce ku saboda girman shi to shi Allah ke ba wannan sakontowa kuma ya saura Allah ya ce inna rahmat ala ku saurara inna rahmati alaihi lalle rahama na ta tabbata ga wannan bawa da ke neman ta na yarda da shi ne masa rahama sai yaqulu jibril sai malaika jibril ya daga murya yayi shela yace rahmatullahi ala fulan sama da ƙasa kowa ya shaida rahaman Allah ta tabbata akan wani zai kira shi da sunan shi idan ya faɗa wannan yi kuwa da mala'ika jibril zai yi wa ya ƙuluha hamalatul sai wanda suke rike da al'arshin Allah su mata ya jama'a Allah ya yarda da wani daga yau Allah ya mawa na rahama shi ne wa ya hamilu arshin rabbi ka faƙahun yau ma'idin samaniya za su faɗi wannan masu rike da al'arshi wa yaquluha man hawlahum duk mala'ikun da ke kewaye da su su ma ce inna rahmatallahi ala fulan jama'a an samu dace yau Allah ya rahama ga wani duniya ta zama shaida tafiya yake doron ƙasa amma ɗan aljanna ne ran alƙiyama haka za a yi ta yi daga mala'ika jibril abu na faɗi yana faɗi yana faɗi hatta ya ƙula ha ahlus sama'i sabai har sai duk mala'ikun da ke saman bakwai dukkaninsu sai sun amsa da cewa Allah ya dadawa ne na rantse muku da Allah da ya busa mun numfashi idan a yau Allah ya yadda da wani mutum wallahi tallahi a yau ɗin nan an yi wannan shelan a doron ƙasa kuma an yi ta a sama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan duk sama ta gama ɗauka sun matahbir sai ta sauka mene wannan shelan wannan sanarwar wannan yekuwan ai abin nufi rahmatullahi wannan rahaman ta Allah sai ta gangaro ilal ars har zuwa ƙasa shine sai ka ga mutum bai kutsawa cikin zunubi mai halakarwa sai ka ga mutum bawan Allah sai ka ga mutum yana tsayuwa da tsayuwar Allah yana aiki da umarnin Allah yana nisantan abin da zai fusata Allah shi ne sai ka ga in wani ya nemi walakanta shi sai Allah ya wulakanta wancan din shi ya daga darajar shi man adani waliyan faqad azantuhu bil harb to ɗan uwa kun ji yanda Allah da kansa ke sanar da cewa ya jaddada mutu. kaga dai Allah bai sanar da cewa wani mai kuɗi bane Allah bai sanar da cewa wani mai mulki bane Allah bai sanar da cewa wani basarake bane amma ya sanar da cewa wani yana aikin yarda na na yarda da shi to ashe duk abin da za ka kirga a duniya ka fara kirga ni'iman addini kafin wata ni'ima ta biyo baya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke son sa da alkhairi to yakan fahimtar da shi addini Allah ka datar da mu don tsarkin sunayenka to sannan sai malai ce wa inda ma yakunu alhadith aridwanillah wato a duk lokacin da ya kasance za a yi magana dangane da abin da ya shafi samun yardan Allah duk lokacin da aka ce za a tattauna akan abin da ya shafi samun yardan Allah wasu sublu da hanyar samun yardan Allah nan to yambage ya dace an yastahdira fi dhihni mutun ya halarto a cikin ƙwaƙwalwansa ya kusanto da shi a cikin tunaninsa mene ka kusanto da shi udwatul ibad waɗanda suke abubuwan koyi a cikin bayan Allah jagorori daga cikin bayan Allah mimman daga cikin irin mutanen da fi'ilan a aikace duniya ta gani ta shaida cewa shammaru fi hayatihim sun yi kokari in an ce shammaru shine mutum ya nada hannun riga in za a yi dambe ba ka ke ba kaga mutum ya nade ya rike damɗe irin mutuka raba to ka kalli irin waɗanda aikace sun dage damɗe bi ma'ana sun yi kokari fi hayatihim a rayuwarsu an sa'idil jid wurin ganin sun samu damtse na kokari bi ma'ana ka duba ka halarto ma kwakwalwanka a cikin bayan Allah da aka yi suwaye waɗanda suka dage har sai da suka kai gaci ba su ja da baya ba har sai da Allah ya da su wa amilu ala taqiqir ridwan kuma ka zo da shi a tunaninka wai a tarihi suwaye suka yi abin da ake nuna cewa alaman Allah ya yarda da su ko waɗanda nasu ya faɗi cewa ƙarar Allah ya yarda da su wa nailihi kuma su waye suka samu yardan Allah nan akwai da ko baka gane ba kana kyautata musu zato akwai mutumin da zaka ga Allah ya shafe kurakuran shi har bayan mutuwar shi sai alkhairansa duniya take jin duriyar su Allah ka samu a cikin su walam tashghalhum tawahi tawafihu irin mutanen da bai shagal kaskantattun abubuwa ba su shagaltar da su na al'umur na al'amura ba irin mutane da ba ɗauki abubuwan duniya shine ƙarshen wayansu ba saboda akwai mutanen da ya alamu na zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun haka Allah ya faɗa in dai lissafin duniya ne sun fi ka sanin amma ka zo maganar lahira gajiya ma suke ba ma sa ba ma sa ganewa wallahi ba su ganewa sai dai kai ta magana kai ta yi suna cewa how come ya za a <laughs> tun da annabi ya faɗa zo ka ji kawai zo a yi da kai kasuwa ce ta alkhairi in ka ji an tallata addini alkhairi aka tallata ma shigo a shiga wala tansa nasibaka min minar duniya. kar ka manta da duniyan ba a ce ka kyala duniyan ba amma ka sani wal akhiratu khairun wa abqa lahira ce tafi alkhairi kuma take take wanzuwa ba ta yankewa abinda ke wurin mu kuma Allah ya ce me yana karewa ma indakum yanfad eh? wa ma inda Allah baqin haka ne ko to shine anan malai ce ka halarto a zuciyarka daga cikin bayan Allah waɗanda a aikace sun dage sun yi aiki a rayuwarsu sun dage sun riƙe da gaske kuma suka yi aiki wurin ganin sun tabbatar da yardan Allah kuma suka same shi wani abu na duniya kaskantacce na al'amura bai shagaltar da su ba wa haqirul ashiya sannan wulakantattun abubuwa ba su sa su sun kyale dan Allah sun koma musu ba annan li ridwani rabbihim ya zanto sun kyale neman yar samun yardan ubangijinsu walihada wannan ne ya sanya Ila kana alhadith an ridwanillahi wa nailihi matukar aka ce za a yi magana akan samun yardan Allah eh, game da yardan Allah da samun yardan Allah fa inna zihna to lallai dole kwakwalwan mutum tantakil mubasharatan kai tsaye za ta cirata da hayatul anbiya bayan tuna annabawa ka san su kam annabawa dama tilkar rusulu sun riga sun tafi sun ci nasara sun gama wannan rayuwar tasa almadida mai daɗi farko annabawa za ka sa ko to bayan su kwakwalwarka nan da nan tunaninka zai cira ta ya tafi idan ka san annabawa wa tarihukum al'azim da tarihinsu mai girma final ridwanillahi da samun yardan Allah inda zuciyarka zai tafi karo na biyu cikin gaggawa shine ila hayati sahabati radiyallahu Shi ne rayuwar sahabbai yan uwa masu daraja malamai suna cewa ko saban Allah kake kana so ka daina akwai wasu matakai da ya kamata ka ɗauka in ka ɗauke su zuciyarka ba ta baka ba to da matsala na farko suka ce distan da za ka saba ma za ka yi zunubi uskurullah ka tuna Allah ko ka ambaci Allah annabi yusuf da aka neme shi da zina cewa ma'azallahi ina neman tsarin Allah ya tuna Allah kuma ya ambaci Allah sai Allah ya kare shi bai aikata ba kun ji na ɗaya sai na biyu suka ce idan ka tuna Allah ka ga har yanzu tana shauƙin sai ta zunubi sai suka ce da kai uskuru a hayatar sahaba ka tuna rayuwar sahabbai ka tuna irin yadda suka bi Allah duk kuncin da za ka shiga sa ka zunubi sun shiga wanda ya fi shi basu ba kuma sai Allah ya yarda da su na uku suka ce wancan sun ce uskuru ayyama salaf ne rayuwar magabata ba sabai kaɗai ba haddasa imam malik da duk sauran magabata na uku suka ce uskurul fadih ka tuna jin kunya ka tuna tozarci ka tuna rayuwa ka tuna zagin da za a yi ma a duniya a ci ma mutunci musamman yanzu lokacin social media ma yi a ɗaki abu ya zama fitina ina ga kuma jama'a sun gani wannan kunyan ta idan duniya ka tuna shi kana so suka ce idan har mutum ya tuna abu ukun nan ya ga dai lalle yana so ya zunubi suka ce fa'anta minal hayawanat kana cikin dabbobi kirga kanka da dabba ba ku da bambanci tunaninka da hankalinka bai amfane ka ba to shi ne a nan mala ya ce mutum rayuwar sahabbai fahiyar hayatun domin ita rayuwar sahabban rayuwa ce zakarar Allah subhanahu wa ta'ala sha'anaha wata irin rayuwa ce wanda Allah ya ambata dangane da al'amarinta fi kitabihi yayi magana a cikin alqur'ani game da rayuwar sahabbai ɗinnan mubayyinan yana mai bayyanawa a sarari fi mawadi adida a wurare masu yawa yana cewa ridahu anhum cewa ya yadda da su wa ridahum anhu su ma sun yadda da shi radiyallahu anhum wa radu anhu kai hatta imani Allah ya ce imanin mu ba zai zama imani ba sai ya zama irin na sahabbai fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in kuka yi imani da irin abin da kai imani da shi Allah ya ce sannan a wurina kuka shiryu to malai ce wa hadhihi wallahi Allah sarki ba sai ka rantsa ba malamin yadda mu ma yace wannan matsayi na tuna matsayin sahabbai da kokarin koyi da su wurin ka ciyar da zuciyarka da imani yace ina muku rantsuwa da Allah makrumatun makrumatun azima wata daraja ne mai girma Allah ya baka matsayin da har zaka iya tuna yanda sahabbai suka rayu kai shaukin kai rayuwa irin nasu wa sharafun jalil kuma wani matsayi ne mai girma bal kai bar ma wannan magana hanzari ba gudu ba inna zakara hadar ridwan lallai ambatan wannan yadda na Allah da ya musu a fi taurati Allah ya faɗe shi a cikin at ƙabla qabla khalqi sahabati radiyallahu anhum gabanin masu kansu sabon a halice su tun kafin Allah ya halice sahabban sai da ya ambace su a cikin littafan da suka zo kafin Kur'ani da kuma yardan da yi da su to nan kuma sai ka duba hannun hagu masu zagin su ina mutum ya sa shi? mutumin da Allah ya faɗe shi tun kan zuwan Qur'ani kuma ya faɗe shi da alkhairi yanzu wanda zo zagin shi kuma me yake so a faɗe shi da shi malai ce Allah ya faɗe a cikin alkur'ani tun kafin ma Allah ta'ala ya halice su bi ma'ana haife su wa qabla an ya darraju alal ardi kai gabanin ma su shigo cikin ƙasa su rayu wa fi ya yaqulu Allah a cikin wannan abin da nake faɗa dan ku gane ba caci faɗi bane ba tatsuniya bane wannan nisa Allah subhanahu wata'ala da kanshi yake cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga an faro magana daga sama saboda ka san wanda ya nada masa manzancin shi zai magana matsayin su suma a gaba idan har zaka ƙaryata matsayin su to ka dawo farkon ayan ka fara ƙaryata Muhammadur Rasulullah shine a fiqihun ajdake ciki Allah ta'ala ce annabi Muhammad shayabu manzo ne na Allah jakada ne na Allah da kin meki da san me so sai Allah ya ce wannan ta tabbata kowa ma kuma dole yadda yana son tsira to kamar kuma yanda ni Allah na ce ku yarda shi manzo na ne haka nan wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi kai ne a kona masallacin nan da a lokacin da ayan nan ta sauka yake tare da shi babu wane mutum wallazina ma'ahu ai as-sahaba waɗannan sahabban in ba asarar lahira ba ba abinda zai sa mutum ya shi a ballantana ya lagi sahabi wallahi asara ce ta lahira da taɓewa jama'a wallahi ku kiyaye kuma ku ji da kyau addinin shi a ba musulunci ba yanzu waɗannan mutanen da Allah ce wanda suke tare da shi ku kalla da kyau su wane ne mutanen mamun farko da ya sallace sami Allahu liman hamida suka ce rabbana walakal hamsu wane ne mamushi a sallah ne kun ga ai sallah tana cikin rukunin musulunci ko mu je kan zakka su wane ne Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi ka karɓi dukiyansu a matsayin zakka kuma kai musu addu'a da fatan alkhairi in ka karba wane ne a lokacin ke da dukiyan da ya bayar su waye allazi yuti malahu ya tazakka Sabai ne kan wani ya ciyar da dukiya dukiyar sunan musulunci ya fara amfana da ita mu tafi kalmar shahada su wane ne suka zo suka musulunta a hannun annabin Allah kai tsaye su ne su mu je aikin hajji su wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce da su khudhu anni manasikakum ku zo ku koyi aikin hajjin ku a wuri na practically ku ga yadda ake aikin hajji Ibrahim azazzaki ne eh wancan naka tsanan ne wake wurin ha babu sahabbai ne kai ku ƙara shigowa su wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure a gidajensu ai yayi aure ko su waye aura ƴaƴan sahabbai ƴaƴan sahabbai har yace dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar na shigo ni da sayyidina abubakar da umar kuma gaskiyan ya shigo din ya aure ƴaƴansu sun zama ummahatul mu'minin haka ne ko ba haka ba Ka ga kenan shi ya yarda su mutanen kirki ne saboda annabi dai ba zai aure a gidan mutanen banza ba duk mai hankali ko bai da ilimi dole yarda da wannan sannan kuma su wane ne Allah sallallahu alaihi wasallam ki ayyansu ya baya ya baiwa sahabbai sayyidina ali usman ibn affan radiyallahu anil jami su ya ba yanzu dan Allah kai in zaka bada aure ba kakan ce ai bincike ba so nawa aka fasa ba wani aure saboda yana shan sigari ko yana fata ko yana da wani halin banza so nawa aka yi haka wani ma an ɗora auren aka kashe auren saboda an gano yana da mummunan hali ana haka ko ba a yi to yanzu in kai gama garin mutum gama gari irin ka iri na ya yi wannan kiyayewan annabin Allah zai ɗauki ‘ya'yan shi ya ba mutanen da ba mutanen kirki ba kuma har sai na Usman ta farko ta rasu ya ɗauki ta biyu ya bashi tambayi dattawa zai yi wa ba mutum aure a sha bukar wuya a hannun shi ta mutu kuma a ce a ɗauki ƙanwanta a kai ba zai yi ba ba dattijan da zai maka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ta biyu ya bashi ashe zama ya daɗi ashe ya ga mutunci ashe ya ga sanin ya kamata a gidan da ta biyun ta rasu mai ce da muna da ta uku da mun ƙara maka to kuma yanzu wai sai dan shi a ya yace waɗannan zai zaga wannan zai ce musuluncin da gyara to kai waye koya ma musuluncin dan Allah waye koya maka kaga ba duka ba zagi ba bakar magana abu ne wannan da zai nuna maka gaskiyan cewa shi a ba musulunci bane shi a ba musulunci bane kuma wallahi kar ku rudu da abin da za su zo muku da shi ko na dukiya ko na daɗin baki su rude muku kunnin yaya ba ku sani ba ku rinka bincika addini annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yarda ku ba da aure ba sai kun bincika halin mutum da addininsa ba laifi ba ne an bincika sana'ansa amma sana'an fa ba shi ne farko ba saboda Allah na azurta mutum bayan da ba shi da shi haka ne ko ba ka bane da yawan wanda suke da shi a yau a jiya ba su da shi to amma dai abu biyu musulunci bai da ya ci da su ba idza ataukum man tardawna dinahu wa khuluquhu duk wanda ya yadda da addinin sa annabi sallallahu alaihi wasallam addini ya fara cewa sannan ɗabi'u ya ce in ba ku yi haka ba to za a samu fitina mai girma ku zo mu je saboda yana so mu je ƙasa na ga lokaci na hararan Allah ta'ala ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abdamir ya'udu ila annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ce ashidda'u 'ala al-kuffar masu tsanani ne akan kafirai ruhama'u bainahum amma masu jin tausayin junan su ne Allah ka sa mu a ciki tarahum Allah ta'ala ce zaka tarar da su ruka'an suna yin ruku'u suna yawan ruku'u sujjadan suna yawan sujada bi ma'ana ba sa sakaci da sallah kuma suna karawa da nafilfili suna yin wannan ne yabtaguna fadlan dan neman falala min Allah daga Allah wa ridwan da kuma neman yardan Allah Allah ta'ala ya ce hum fi wujuhihim min athari sujud alamomin su na ga gurbin sujada suna mene bayyana wannan gurbin sujadan yana bayyana a fuskokinsu. wannan gurbin sujada wani ya ce bakin sallah ne na goshi ba shi kadai ba ne duk fuskar da ke ma'alla sujada tana da haske na imani sawa'un da wannan bakin ko babu shi ina fata mun gane saboda fahimtar wannan ayan mu ma da kan har abin shuwaka ko akwai ni bakin kashu ba shuwaka ba kashu sai a ce ka dan goga mana kar ka mutu baka da bakin an ce fitilla ne akan tsiradi <laughs> fitilla shine sujadan nan uwana an fahimci maganan ko da wannan ko babu shi insha Allah za a je aljanna saboda haka dai abinda Allah ke so yawan sujada Allah ta'ala ce zalika to ga muhalli shaɗin da yace an faɗe sa tauratin kafin ma halice su Allah ta'ala ce zalika masluhun fit taurat wannan shine misalin kwatankwacin sahabban nan hatta a cikin at-taura wa masluhun fil injili kuma haka Allah ya musulta su a cikin injila shine bible ka zar'in Allah ya kwatanta su da wata bishiya akhraja shab'ahu wanda bishiya ne shuka wanda ta fitar da reshenta fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyghida bihim al-kuffar fa azarahu shine sai mene ya karfafe ta reshe ne da ya fito reshen sai ya karfafi bishiyar fastaghlaza sannan kuma tayi kauri fastawa ala suqihi ala سوقه ليعجب zurra'a yujibu zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar wato asalin sai ta daidaita akan tushenta ta rinka kayatar da manoma wanda take kuma cusa bakin ciki a zukatan kafirai haka sabbai suke duk wanda kaga ya su to yana sunsunan kafirci ne gashi inda Allah ya ghida bihimul kuffar saboda kafirai su ji haushin su yau in ka ji kana jin haushin sayyidina abubakar to ka fara shiga fatin kafirai kenan Abin abinda yayi maka saura shine tuba zuwa ga Allah Allah ta'ala ce ku ji da kyau wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum wannan alkawari ne da Allah ya ga wanda suka yi aiki na kwarai suka yi imani suka yi imani suka yi aiki na kwarai daga cikin su magfiratan suna da wata gafara ta musamman wa ajran azima da lada mai girma to sai malam yace fahum qabla an yukhlaqu ka dai ga sahabbai yanda Allah ya faɗa mana gabanin ma halice su ko gabanin a haife su a haifo su su zo wa qabla an yujadu gabanin ma a samar da su zakarahumullahu Allah ya ambace su subhanahu wa ta'ala fi taurati a cikin at-taura hadha dhikra al wannan wannan ambato mai kanshin gaske bi ma'ana ambato mai dadin ji al-azim kuma mai girma kama annahu zakarahum fil injil kamar yadda har wa yau Allah ya ambace sa cikin Injila shine Bible bi kaulihi inda muka ji ya ce wa masaluhum fil Injil misalin sa a cikin Injila kazar in kaman shuka ne wanda akhraja akhraja shatahu ya fitar da reshen sa ko fa azarahu sai asalin ya karfafe shi fastaglaza yayi kauri fastawa ala suqihi asalin wato ya daidaita asalin akan akan tushen sa yu'jibu zurra yana ƙayatar da manoma yughila bihim al-kuffar saboda wanda suka kafurta su rinka jin haushinsu. su Allah ce fa haula al-kiram Allah fa to ai kun ji ce Allah to Allah ma dai in ai ya fada amma dai nan malam ne ya ce. haula al-kiram waɗannan mutane masu karamci su ne sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kare da a gare su haqqaqu hadal am to ga inda karatun yake haqqaqu hadal am sun tabbatar da wani al'amarin malam mutum ke bada dukiyarsa gaba ɗaya sahabi ke tauna dabino aka ce mai in yi mutuwar shahada aljanna za shi ya ce wai a nan in na je kara addinin nan shahada ya ce to ai lokaci ya yi tsayi har sai na cinye dabino sannan fara yaki rabi ya ce yadda sauran yana faɗawa yi shahada kuma to haƙaƙu hadha al'amr bi ma'ana sun bada rayuwarsu gaba ɗaya don musulunci ya tabbata su bi Allah wa balagu fihi rutba kuma sun isa ga wannan matsayi da Allah ke bayarwa al'aliya mai maɗaukakiya. fakanu sai kasance sai fiska fiska kasance fi tahqiqihi a cikin tabbatar da wannan yardan Allah ɗin, fi darajati saniya sune suka samu daraja ta biyu wace ce daraja ta biyu din shine mala yace allati talil biya. wanda take biyo bayan annabawa bi ma'ana daga annabawa a wurin samun yardan Allah sai sahabbai fi tarihihim ta yadda a tarihinsu mun ga haka fi tarihil umami kulliha a cikin tarihin al'ummomi gaba ɗaya ba sa mutane da suka samu darajar da sabai suka samu ba inda mutanen nan ba annabawa ba ne falakana allahu akbar wannan maganar ta malam ta burge ni don allah ku ja mata layi falakana bai kasance ba a baya wala ya kunu kuma gaba ma ba za a taɓa samu ba misluhum kwatankwacin irin sahabban annabin allah ba'dal anbiya matukar kacira annabawa wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da su ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafiya alkhairin mutanen da aka fitar domin wasu mutanen su amfana da ku Allah ta'ala ka dasar da mu kana ta kallon agogo ko na san ma yana da minti hudu ka tura ni da gudu Allah ya sai maka <laughs> me kyamara ne to insha Allah sai mu takaita anan na yafe maka sauran mintuna inda ni ma ba mu fata da wuri ba abinda muka faɗa na malidi Allah ya sami tarayya alada na malam kana magana ina akan sauban maula rasulillah eh. Eh. barakallahu fik Allah ya maka albarka malam kabiru wato wani wani dosani ne mana mai muhimmanci ya ce wannan maganan da aka yi game da sauban radiyallahu anhu wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tambayi duk abin da yake so sai ce na son makwabtaka da shi a gida aljanna ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ba wani abin da zaka musanya ban da shi sai ya ce shi ɗin dai shi ɗin dai nake so sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka taimake ni da yawan yin sujada shine malam kabir yace kenan wannan na tabbatar da maganan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya bada aljanna kamar yadda mutane waɗannan suke ta ihu akai haka ne tabbas gaskiya ne shine gaskiya amma Allah zai bashi ceto shafa'atul uzma ceton da kowa zai ci alfarman ceton har da kafirai sannan kuma yana da ceto ta musamman da zai ma muminai musamman masu yi masa roƙa masa alwasila wal fadila bayan mai kiran sallah mun san waɗannan hadisan amma shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaki wuta ko aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mallaki wuta ba bai mallaki aljanna ba kuma shi ma bai taba cewa ya mallaka din ba sai dai mun san imani da shi biyayya gare shi riko da abin da yazo da shi hanya ce ta zuwa aljanna kuma shi din alfarma ne ga wasu bayi da Allah zai sanya su shiga aljanna sanadiyarsa ina fata mun gane kuma mu dinnan kanmu muna fatan Allah ya sa mu cikin su ina fata mun fahimci wannan amma aqidan ahlus sunna wal jamaa dari bisa dari bas mu yadda cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya mallaki aljanna kamar yadda suke faɗin shehunan su suna tsallake wuta da wasu a cikin aljihu wani shehun ma cewa yayi in Allah ya sai jefa ya sa shi a wutan ya gani wallahi dai kashe wutan ya fitar da kowa to mu dai ko kallo ba ma sanyi ranan eh Allah sanya mu cikin layaf mauna hasisaha eh in mun wuce can to su masu kallon sa ga abin da ya faru amma dai wallahi ƙarya ne ka kube ma wannan da'awar ah, annab sallallahu alaihi wasallam ya kalli diyarsa na na fatima ya ce da ta imani ki tashi ki aiki fa inni la ughni anki min Allah shay'a ba ka da ikon in sa dole Allah ta yi miki ba. tare da cewa ya faɗa hadisi cewa ita din za ta fara bin shi gidan tsira amma ya tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ina fata mun fahimci wannan saboda haka wannan magana gaskiya ce malam kabiru Allah kuma ya saka maka da alkhairi subhanaka allahumma wa hamdi ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh